muka dawo bangaren hada-hadan kasuwanci kuwa sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho na shirye-shiryen sayan dan wasan Arsenal mai suna Iron Ramsey dan shekara ashirin da biyar a kan kuɗi kwan miliyan talatin da biyar yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Chelsea suka fara tattaunawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Real Madrid da ke ƙasar Spain na yiwuwar dawowar ɗan wasan Alberto Morata ɗan shekara uku zuwa Chelsea. Ita kuwa West Brom na da ra'ayi wajen sayan dan wasan Newcastle mai suna Andrew Townsend dan shekara hudu. kungiyar ƙwallon ƙafa na Inter Milan da ke kasar italy na shirye-shiryen sayan dan wasan man city mai shekara 31 mai suna pablo zabaleta shi kuwa mahaifin dan wasan kasar Najeriya mai bugawa manchester city mai suna Kelechi ihenacho ya ce ɗansa ba inda zai je iya nan a manchester city wannan kakan wasar bana ya bayyana haka ne sakamakon wani raɗe-raɗi da yake fitowa na cewa sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Man City Pep Guardiola zai tura ɗan nasa zuwa aro wata kungiya ya bayyana haka ne a wata jarida mai suna ya ce wannan bayani babu ƙarfin gaskiya a cikinsa huta lafiya